na ba nan da ya shine saka hatimin amincewa da wasu shugabannin kungiyar kiristocin najeriya kan rashin jiya suka yi wa ɗan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr Darius isyaku batun da wasu ke ganin bai dace ba yayin da shi ɗan takarar pdp ke fa ganin akwai rawar da irin waɗannan kungiyoyin addini za su taka harkar zaɓe. it's like a soldier who is about to retire and the head of the force there is a war go and capture this town must prosecute that war. taraba is

to sai dai kuma wannan batu na nuna goyon baya ga dan takara su jawo martani da kuma cece kuce daga kungiyoyi da kuma yan siyasa inda ma kungiyar kawo fahimta juna tsakanin musulmi da kirista a jihar taraban ke ganin bai dace ba kamar yadda wannan jami'in kungiyar ke cewa da suna sunana godwin jona gaskiya abubuwa da dama na faruwa cikin jiya mu taraba wanda baya faranta mana da rai ko kaɗan kuma yanda mun ga abubuwa ke tafiya din nan ba farin ciki muke ji ba domin wannan ba abin da zai kawo gyaruwan kasan mu ba amma ai shugabannin addini sun ce sun dauki wannan matsayi na marawa shi dan takarar gona na jam'iyyar PDP ne domin kawo ci gaba mm, haka da muka ji amma su daga sama ne suka zanna sun ɗauki wannan decision da suka yi zance wai addinai sun amince haka karya ne shi yasa muke kira ga al'ummar jama'a mu na taraba su ba da haɗin kai mu roki allah ya ba mu gwamnatin da ya fi dace da mu wanda zai rike talakawa sannan ya yi mana aiki ba wai a zanna a jana ta bida su don ba su kuɗi su je don abun da aka ba su don kayan duniya ce to a zabi wannan wanda goyon mu zo muna kuka ba mu sun haka. Sau tari da akan zargi shugabannin jam'iyyu a jihar ne da cewa suke kiza dabarun amfani da gungiyon addini don biyan bukatun su Batun da Alhaji Hassan Jika Hardo shugaban jam'iyyar adawa ta APC a jihar Kefa musantawa. To mu kuma shi na a fili kowa ya gani wanda suke yi din an san wanda suke yi din saboda sun tabbatar ba za su ci zabe ba wanda ba zai ci zabe ba zai nemi hanyoyi daban-daban zai kawo hanyar na addini hanyar kabilanci da sauransu su suke kawo su. ita kuwa sinita Aisha Juma'a Hassan ya takar gwamnati jam'iyyar APC ta ma shawarci al'ummar jihar Taraba ne da aka yi zuciya nesa musamman ma gani yadda lamura ke wakana yanzu a jihar so idan shugaba ya zai ce kai ka yi ni don ni kirista ne ko kuma kai ka yi don ni musulmi ne ai bai da niyan yin adalci da Allah ya faɗa Allah ya ce shugaba ya yi adalci a Qur'ani da Bible duka saboda haka ina kira ga yan uwana mutanen Taraba da kiristocin da musulmai su daina siyasan addini bai da kyau yana raba hankulan mutane ne yana kawo rashin zaman eh, lafiya kuma mu muna son zaman lafiya domin ba zaman lafiya ba za a sami ci gaba ba komai arzikin wurin ba zaman lafiya ba ci gaba. Jihar Taraban da 'yan makonni nan ta yi fama da tashe-tashen hankula da ke da nasaba da haka siyasa batun da korunan 'yan sandan jihar ta bakin kakakin ta SP Joseph Kwaji ke cewa fa ba za ta kyale ba. Kiran da zamu yi ga 'yan siyasa 'yan Taraba shine su ga dai nasu su daina yakin zaɓe na wanda zai kawo tashi hankali su yi yakin zaɓe su a cikin lafiya ba masu abin da zai kawo tashi hankali kuma duk wanda aka kama yana yaga da kotunan 'yan zaɓe da sauransu ba za mu wata wata ba za a kama shi kuma a kai shi kotu ga doyamar shari'a. Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.